وهو أهل للشكر اللهم فصلوات الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الغضب والرضا وبه نستعين ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة هدوى أولا مجلسي أولا فرفاجية a wannan center mai tarin albarka na indimi trust islamic center muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya hada mu a wannan majalisi ya hida mu a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran salihan bayinsa yan uwa masu albarka yau mun yi babban kamu muna da babban bako duk da cewa ba bako bane ba saboda asali dan Maiduguri ne kuma babbar bare ne <laughs> amma dai bako ne saboda a wani wajen yake kuma ya kawo mana ziyara saboda ɗaurin aure na ɗaya daga cikin aminansa kamar yadda kusan shekara biyu da suka gabata ya zo nan ya gabatar da darasi yau magashi Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da shi wannan gari dama minna tsaye na da haka a mana kayanmu. yan uwa masu albarka yau muna cikin alkhairi dumo-dumo mai baza kafasitin alkur'ani to ga alkur'ani an kira'at kake to ga fannin kira'at wanda yake fama da shafibiya to ya zo a kakkaɓe masa koren shafibiya an kuma durɗace dama gidanta kenan muna tare da dr muhammad jamil sadis wanda yake ya yi tattaki takanas ya zo mana ziyara a wannan gari dr muhammad jamil sadis sananne ne a wajen 'yan uwa duk mai bibiyar harka ta da'awa a Najeriya ya san da Dr. Jamil malami ne masanin alkur'ani masanin tafsiri masanin qira'at da gidansa na farko da masters ɗansa da phd ɗinsa duka a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jami'ar musulunci ta madina ya gama mun same shi a can mun amfana da irin iliminsa da shawarwari da ya ba mu a lokacin da muke tare a can ba ƙaramar taimaka mana ya yi ba a harka ta ilimi da kuma rayuwa ta yau da kullum. Dr. Jamil deputy director ne na financial operation a american university na yola kuma director ne a touch bank ba tare da na tsawaita ba yau ni zan ce ina dan cikin damuwa da kuma matsi saboda a gefe na ga prof yana zaune <laughs> a gefe na ga dr muhammad jamil sadis muna tare da shi na san dai koda ko zan dan karkace ta nan za a sake tun kudo ni in zo in yi seti ta nan ma za a sake tun kudowa don haka ni nake cikin alkhairi dumo-dumo ba tare da mun dau lokaci ba za mu bar wa eh, dr jamil fili don ya gabatar da abin da yake tattare da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa sa albarka a iliminsa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 rahmatullahi barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan garin namu mai albarka na amko eh. <laughs> a wannan gari mai albarka garin mai duguri Allah ya kara masa daukaka ya ba shi kariya da al'ummar wannan gari da sauran garuruwan musulmai duk wata fitina da duk wata damuwa da tashin hankali da bala'i da kunci Allah ya ƙara nesanta wannan garin da su da sauran garuruwanmu gaba ɗaya da mu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce ta fi shahara da masallacin A tare da babban malaminmu profesa muhammad alhaji abubakar da sauran 'yan uwa masu albarka da tabama da sauran 'yan uwa masu albarka wannan cibiya ta shahara da isar da alkhairi a cikin al'umma a tsawon lokaci ko tsawon shekaru masu yawa karatun malam da yake gudanarwa a wannan masallaci karatu ne da ya shahara da natsuwa da dattako da tarbiyya da kama hannayen mutane da zukatansu zuwa abin da Allah yake so ya da shi irin wannan karatun fihi falyatanafasi almutanafisun wa fi halaqatihi falyatarabbi almutarabbi'un a nan ne ake tankwashe kafa a nan ne ake zubewa domin a kwashi karatu a irin majalisai waɗanda suke koyar da tarbiyya da natsuwa kuma ko ba komai da ka kalli malam so ɗaya sai ka ƙara samun sun marje albasara karratai ka ƙara yin na biyu za ka ga kamar natsuwar magana take yi da kanta wanda idan abu ya cika bayyana sai ka ga yana kamar bayani yake yi to Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah ya kara lafiya bayan haka san da aka ambaci wannan cibiya sai ka turo da babban shehin qur'ani sheikh jafar mahmud adam Allah ya haskaka makwancinsa ya azurta shi da kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya karbi shahadarsa idan za ku iya tunawa <clears throat> ina jin mun zo nan masallacin a january 2023 ba na tuna iya tuna date din to amma dai eh, ziyara ce mai tarihi lokacin mun yi nishadi ina tuna a nan ne wani mana bayanin yayi kukan soyayya ko <laughs> ko yana nan ne ah, kyauta ta wuce shi na ma <laughs> eh akwai magajin shi to kai kai ma kai kukan soyayya nan to ya kamata mu canza tambaya waye ya raya dare saboda soyayya ya kasa bace yawa sabuwar tambaya da ya kamata so a takaice ga samarin nan har mun fara ganin audigan haƙorinsu saboda murmushi hmm, an ɗan taɓa musu inda samari akwai son soyayya hmm. to ba soyayyan za magana kai ba karatu ne <laughs> Allah ya sa mu dace a wancan lokacin mun yi alkawarin cewa duran da Allah ya kara haɗa mu za mu fi so mu karkatar da akalar mu zuwa qur'ani ne in za ku tuna ko to amma ban sanya aka yi kuma dalilin kara dawowa ta garin nan ya zama kuma aure kuma a gin ba to su ga masu auren nan za su so a dan shafi bayan maganan aure ko din samarin nan da suke ta na'am na'am din nan rawa su dan ji an san da zuwan su eh, sannan kuma sai mu shiga a bangaren alkur'ani kin saboda haka eh, tattaunawar mu a cikin mintocin da muke da su za mu kasa su za mu kasa ta gida biyu a eh, minti sha biyar ɗin farko sai ta zama akan aure da munasabar da ta kawo mu sai kuma sauran mintocin kamar minti talatin da wani abu da biyar kenan kila ko kusa da haka sai mu ɗan yi nutso a cikin littafin Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa in mun yi nutso mu samu babban kifi wanda zai amfana da kafin nan muna addu'a aminin mu dan uwa da ya aurar da kannansa guda biyu Allah ya sanya albarka malam aliyu kenan da hajiya ina da suka yi aure yau kannan amini na baba shehu to Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kamar yadda muka sani aure wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta tsakanin bayin Allah domin manufofi daban-daban daga cikin manya-manyan manufofin aure shine rayuwar aure tsakanin ma'aurata ta taimake su wajen bin Allah da ɗabbaka dokokinsa da fuskantuwar zukatansu zuwa ga Allah za ka iya cewa min haiful manzur ta wannan bangaren ashe aure wasila ce aure wani tsani ne da za ka taka domin ya kai ka wani birni domin ya kai ka wani gari domin ya kai ka wata gaba wata gaba wani gari wani birni birnin yardar Allah saboda haka in ka fahimci wannan a matakin farko ko idan ma'aurata suka gane wannan za su gane ashe kasuwar aure ba ci ake a cinye an tashi ba a'a kasuwan aure ana shiga ne domin a samu hajar lahira domin a samu kusantar Allah tun daga nan daga wannan gabar matsalolin aure da yawa suke raguwa saboda idan ka shigo da wannan niyyar cikin gidan aure ko mace ta shigo da wannan niyyar cikin gidan aure to daga nan zaka ga an fara samun jituwa saboda idan muka ɗauki aure a matsayin ibada to kowa zai aje sarransa zai aje abin da yake so zai aje kaza a kalli maslaha a kalli abin da Allah da manzansa suka yi umarni mun fahimta wanda wannan gaba ce mai matukar muhimmanci wacce rasa ta take haifar da babban gibi a cikin rayuwar aure aure akwai hikimomi da yawa a ƙarƙashinsa daga cikin manya-manyan hikimomin aure shi ne kamar da muka sani samar da iffa da natsuwa ana taimaka ma juna wajen kamewa daga yin abin da Allah da manzansa suka haramta natsuwar zuci natsuwar jiki kamewar ido daga kallon abin da ya haramta da sauransu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma har daga cikin malaman qur'ani suke cewa wannan lafazin na litaskunu da Allah ya ambata yana nuna cewa mu rike wannan sosai yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda ma'aurata suka iya samar da sakina da natsuwa tsakaninsu daidai gwargwadon cin nasararsu a babin aure inda Allah ce litaskunu ilaiha to wannan gidan da aka hada auren sai ba a samu litaskunu ba balbalin bala'i ke tashi hayaki ke tashi a gidan kullun fada kaga ba a samu litaskunu ba saboda haka kulliya bata biya kudin sabulu ba ballantana lama idan kwalliyar ɗar borna ce san kwalliyar yan da daban take ko ba haka ba muka shigo jirgi yana kallon an gurori a gabana zanna tana tashi na ce eh, za mu jefa garin. <laughs> Allah ya saka da alkhairi tsafta ai da daɗi ko? yawa alakara albarka saboda haka a samu litaskunu ilaiha kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen a miji ya taimaki matar matar ta taimaki miji saboda haka a samu ilai ilaiha daga cikin hikimomin aure kamar yadda muka sani samar da rabiba a hawiya tanagum tanasuk isma'i samar da ɗinkewar araka, samar da jituwa samar da kusantuwar ɓangarori daban-daban a cikin al'umma <laughs> ba ka tunani da hangen nesa ka diga wata mata ko wata 'yar budurwa a anguwarku a jigawa sai ka ga ɗan jigawan nan ya tashi ya tafi ya harba sokoto ya auro wata wacce bata kai ta anguwan nan tasu ba bata kai ta kyau ba kila bata kai ta addini ba bata kai ta ya aka yi ya tsallake wannan sai ka ce shi bai gani ne ga makwabciyarsu can mutum kabarinsa ko saboda a samar da wannan hikimar na kusanci tsakanin al'umma shi kuma wancan a layin da zai je ya auro 'yar sakwatan misali ko 'yar kebi ko 'yar maiduguri sai ka ga shi ɗan layin shi kuma ya taso ya zo hausari a borno ya ɗauki wata mata shi kuma yana murna ya tsallake kilomita ɗaruruwa ya sha wahala wani yana ce yana ina ni da auren nesa a lambaran fafafafafa sai ka gan a auren nesa me dalili hikima haka Allah a kusantar da zukatan mutane da al'umma a jituwa tsakaninmu wanda wannan abu ne mai matukar muhimmanci aure sunna ce ta annabawa kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wa ma arsalna min rasulin me ayar? wa ma arsalna na'am aha illa waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah waj'alna waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah domin a tabbatar da cewa annabawan da suka gabata dukkansu an sanya musu azwajan wa dhurriyya mana sun sunnanta sun yi sunnar aure kuma sun sunnanta ma al'ummar su wannan sunnar lokacin da ake ba manzon rahama su san labarin su sai aka ce eh, fa bi hudahu muqtadi kai ka bi tafarkin su ka bi shiriyar su ka bi Hanyar su daga cikin waɗannan hanyoyin hanyar sunnar aure da tabbaka ta a cikin rayuwa to kaga wannan yana nuna mana cewa yana da matukar muhimmanci mu kalli rayuwar aure ta mahangar ibada ta mahangar wani aikin annabawa ba kawai mahangar yayi ba ba mahangar yanzu duk ana yi nema bari ne ba mahangar lokacin da za a rika rigegeniya kowa yana nuna shi waye a babin aure ba saboda kamar yadda ta umarce ka da sauran ibadoji kamar yadda sauran ibadoji za su kai ka zuwa ga samun yardar Allah to haka idan kai rayuwar aure kyakkyawar rayuwa irin rayuwar da ake so to haka za ka samu yardar Allah abin nufi a nan shi ne babu mamaki a wani daga cikinmu jama'a abinda zai sa ya sami yardar Allah kulawa da haƙƙin aure da babu mamaki wata mata abinda zai sa ta samu aljanna haƙurinta da mijinta da biyayyar da ta yi masa so ina sallolinta ina hajjinta ina kaza E, duk sun kai su kai ta amma ba su ne sanadiyar da Allah ya tausaya mata ya bata aljanna ba so kaga in ka fahimci wannan zaka gane cewa ashe rayuwar aure wata rayuwa ce da ya kamata mu dauke ta da muhimmanci kar mu sakaci da ita kar mu kasa a guya wajen yin abin da Allah da sa suke so a gurguje yana da matukar muhimmanci mu ambaci abubuwa guda biyu ko ɗaya kafin mu rufe mu shiga asalin karatunmu shine daga cin abin da kamata mu ambata masu aure waɗanda suke shiga aure rayuwar aure yanzu ko waɗanda suna cikin rayuwar auren tuntuni dama mukan ɗanyi sakaci da tunasar da kanmu da wasu abubuwa masu matuƙar mahimmanci waɗanda suke taimaka mana wajen saita rayuwarmu da kyautata zamantakewarmu a rayuwar aure daga cikin waɗannan abubuwan shine yana da matuƙar muhimmanci kai namiji a matsayinka na jagoran gidan aure ko da jagoran matarka ka yi ƙoƙari kafin ka yi aure da bayan ka yi auren matarka abokiyar zamanka ta fahimci manufofinka a rayuwa ka yi ƙoƙari matarka ta fahimci manufarka a rayuwa idan matarka ta san manufarka a rayuwa kai ma ka san manufarta a rayuwa to wannan zai taimaka wajen matsowar zukatanku kusa-kusa sannan zai rage muku shagaltuwa da abin da ba ita ce manufarku ba sannan zai rage ma zai rage muku rigima ko rashin fahimta a kan abin da kai ba manufarka ba ke idan manufarka ita ce ai gabas ita kuma manufar matar a yamma kaga ta ina za a haɗu to kaga wannan yake nuna cewa yana da matukar mahimmanci tun a karan farko ka samo matar da waken ku zai da tare ma'ana manufar ku za ta iya haduwa mun fahimta in na ce manufar ku za ta haɗu ba ina nufin wai dole sai kalan ka ba a'a akwai matar da ba kalar ka ba ba kabilar ka ba ba harshen ka ba amma kuma za ku iya haduwa akan wasu manufofi ko za ku iya haduwa akan abin da zai ciyar da junanku gaba to irin wannan matar ita ce ake bukata saboda haka karka ji nauyin baje kolin manufofinka a rayuwa idan manufarka misali abin da ka fi daukan shi da muhimmanci yana daraja ta ɗaya a wajenka ita kuma wannan abin yana daraja ta goma a wajenta akwai matsala ko ba matsala akwai to amfanin sanin wannan idan aka riga aka shigo da'irar rayuwar auren to sai a zo kai da hikimarka da basirarka ya za a yi kai ta matso da wancan scale of preference din nata daga goma har ya dawo bakwai ya dawo shida har ya dawo bakwai ya dawo biyar ya dawo hudu har ku haɗa a ɗaya mun fahimta haka ke ma idan tare da mijinki manufar ki ayi kaza manufar ki ayi kaza amma shi mijin manufofin da kike da su manya su suna nan a mataki na ashirin kaga akwai babban aiki wanda idan ba a samu fahimtar juna a wannan babin ba so za a samu manya-manyan matsaloli daga cin abin da ya kamata maza su kula da shi sosai musamman samari a wannan zamanin a rayuwar aure shi ne, ka nuna ma matarka da kuke zama ko wanda za ku yi aure cewa kai baka buɗe gidan aure domin ka yi gasa da wani ba wannan gabar tana da cin manya-manyan matsalolin manya-manyan gabobi da suke kawo matsala a rayuwar aure a competition ko gasa in matar ka ta fahimci wannan to ba za ta rika zuwa tana ce maka wance fa kalli abin da aka yi mata wane fa ya mata kaza mijin wance kaza a'a ni zan yi rayuwa ne daidai gwargwadon na daidai gwargwadon na daidai gwargwadon abin da na ɗauke shi shine mai muhimmanci abin da wane ya ɗauke shi da muhimmanci shi wane bai damu ya mallaki gida ba amma ya mallaki ya shiga mota mai numfashi wacce in ya shigo anguwansa za a ce wane ya shigo gari amma ba ruwan shi da ya mallaki gida shi kuma wancan prioritinsa abu na farko ya mallaki gida ko da ko zai ɗan yi wata biyu uku akan babur ɗansa shekara ɗaya sai daga baya mota ta zo kuma sai a siya har kowa da manufarsa kowa da kuma abin da ya fi ba shi muhimmanci sau da haka ma'aurata su fahimci wannan cewa gina rayuwar aure akan hange-hangen juna babban matsala ce shi yasa masu hikima a rayuwar aure suke cewa daga cikin manya-manyan abin da suke kawo matsala a rayuwar aure muƙaranar ma'aurata tsakaninsu da wasu ma'aurata mace ta rika auna mijinta da wani shi ma mijin ya rika auna matarsa da wata ba yadda za a yi su gafari a rayuwar aurensu an fahimta yawa sau da haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan ah, daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine gabar da muka ambata a baya yi ma rayuwar aure kallon ibada ake yi idan ma'aurata suka kalli rayuwar aure a matsayin ibada shikenan sai a samu jituwa a samu kusantuwar zukata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara albarka a cikin rayuwarmu ya kara zaunar da gidajen mu lafiya ya sanya albarka a cikin iyalanmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ya ba mu zuri'a ta gari asalin abin da na so mu magana a kan shi a wannan dare bayan wannan shimfiɗa akan abin da ya shafi ƙur'ani shine wani juzi'i na ayar Allah subhanahu wa ta'ala mun saba yin laccoci masu suna aya ɗaya mai canza rayuwa to yau ba ma aya ɗaya ba ne wani ɓangaren aya ne mai canza rayuwa To amma in ka so ka ce aya ɗaya saboda ba za ka fahimci ayar gaba ɗaya ba ba za ka fahimci ɓangaren ayan ba sai ka fahimci ayar gabaɗa wannan juzugi na aya da take tare da mu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa malhayatun duniya illa mata gurur wa malhayatun duniya illa mata gurur Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai yar uwata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waɗannan ayoyin guda biyu jama'a suna mana fashin baki tare da bayyana mana hakikanin rayuwar duniya rayuwar duniya duk abinda zuciya da kwakwalwar dan adam take so ta sani a kan rayuwar duniya Allah ya gama mana bayani kai li Allah ya kuna da nasi Allah ya hujjatun ba da rusul domin gobe ko jibi kada wani ya ce ban gane ba shi yasa wanda ya halicci duniya yake ma waɗanda ya halitta bayani akan halittarsa kuma ala alamu man halak wa huwa latiful khabir ko wanda ya halicci duniya shi yake maka bayani kai abinda Allah ya halitta yake ce maka ga halittarsa ta duniya ga yadda take su kana bukatar wani sharhi bayan wannan mai halittar wanda ya halicci duniya shine yake cewa ilamu eh, wannan aya ita ce madubin mu ba ta eh, Ali Imran ba ilamu eh, annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad jama'a ko sarkin garinku ne ka ji ya tsaya yana sharhi kan wani abu da wannan uslubin ko shigen shi ya kai maganarsa ka tsara mata kallo na musamman ballantana sa mai da kasai ya ambaci abubuwa guda shida a matakin farko waɗanda su ne suke bayyana maka mai cece duniya ku sani tun anan, nan bari mu ɗan samu fa'idoji kafin mu ci gaba i'lamu ku sani waye yake ce maka ka sani al-alim al-khabir sai yayi amfani da jumla ko kalmar da take tabbatar da sani ga wanda ya san wannan ashe wanda bai fahimci wannan karatun da za a yi ba jahili ne bai da sani kenan hatta walau wasala ilal birri ko da ya kai duniyar wata a wajen kimiyyanci amma in bai gama gane wannan ba to har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba ke sa aka yi tasdirin ayar da ilamu annama adatu hasrin wa qasrin wa tawkid wa takhsis kafa wa makufa. in annama ma'ana ita dai duniyan nan bayanan ta gabas da yamma kudu da arewa a juya a ƙara juyawa a ƙara inda za ka kai fahimtar ƙarshe a kan duniya ita ce dai ita dai la'ibun walahun ce wa zinatu ba wata ababa ce face la'ibun wasa walahun mai shakaltarwa wa zinatun kayan ƙawa lafazin da cewa zina ce ado duk abin da yake zina in ka ji an ce zina to so da yawa a harshen larabci adan da ba a asalin jikin shi yake ba jikin abin yake ba gold plated ne tanti ne aka yi ma abin shi ne cikin sirri a larabci mai zurfi da Allah ya siffanta duniya da zina ma'ana kamar bola ce sai aka zo aka rufe ta da zinare idan kai excavating har kwakwala farko first layer zinare kana kara zuwa zinare kana gaba sai ka ga bola to shine ma'anar zina amma inda adan asali ne ba za a ce zina ba shi yasa larabawa suke kiran mace wacce ta wadatu daga gayu saboda a canta suke cewa alghaniya allati istaghnat bi jamaliha Ani zina wacce ita in tai adam ma sai kaga zaka ce ka ba kya bukata ai natural be to kai aramoyi ku aje wannan kan ma'ana asalin yadda halittar ta take ya ishe ta ba ta bukatar fauda ballantana fenti-fentin nan da ake na zamanin mun fahimta to kaga sai aka ce zina saboda abu ya zo ne ita adam ko shi adam ya zo ya tarar da jikin ne inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha kaga ja'alna ita zinan ai ita zo ta tarar da al'ardi mun fahimta saboda haka kamar yadda Allah ya ce wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha al-masabih sune suka taradda as-sama to a takeice wazinatu wa tafakhur kaga la'ibun wa lahwun wazinatun na uku wa tafakhur wa tafakhur wata farfajiya ce da kuke albari a cikinta kowa ya rika cewa aini kaza aini kaza na kai hmm? ah, kowa yana alfahari da abin da yake jin yake da shi wanda ya fi na wane wata kafirun wannan shine na nawa na biyar bainakum fil amwali wal aula saboda haka na shida wata takathurun bainakun fil amwal fil asalin maganarki. saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yayi sharhi yayi bayanin siffofin duniya ya siffanta ta da abubuwa guda shida duk bayan an gama wannan sharhin sai aka yi mata misali ma'ana har yanzu baka gane cewa duniya la'ibun wani har yanzu baka gane cewa lahawun bane har yanzu baka gane zinatun bane har yanzu baka gane tafakurun ba baka gane takasurun ba to ka matsali zaifi na ajabal kuffara na batu batuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hukama ka matsali zaifi sai aka ce ai kwatankwacin rayuwar duniya nan kalgai sai ba a ce kalmatar ba sai aka za aka zaɓi zai me yasa saboda shi alghayb shine sunan ruwan da yake zuwa lokacin da ake tsananin bukata bayan lokaci mai tsawo kamar da muka sani larabawa suna da sunayen da suke rada ma ruwa ruwan sama da kake gani kowane yanayi na ruwa yana da sunansa da aka su ruwan da aka dade ba a same shi ba sai ya zo shine alghayb ruwan da ake kosa ana bege ana misin din a same shi sai kwatsam ya zo shi ne alrai ne ke tabbatar da wannan a ƙwar'ani yawwa a rama wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyul hamid kana da al-abdal kana da al-wabil kana da al-wadaq kana da al-ghadaq kana da ya'lul me ya alul ruwan sama wanda yake zuwa da ƙarfi can sai ya tsaya can sai ya ƙara dawowa sai ya tsaya can sai ya ƙara dawowa ya tsaya can sai shi ne ya alul ga sanan kana da hattan kana da wasmi wasmi shine ruwan farko na damuna shine wasmi so ga nan dai sunayen ruwa so a takaice sai Allah ya ce ka matsali zaitun a ajabal kufara na batuwa ita rayuwar duniya in kana so ka fahimce ta to kamar ruwan sama wanda ya zo lokacin da ake tsananin bukatarsa yana zuwa sai tsirrai suka fito saboda albarkar da aka samu na ruwan sama sai suka fito suka zama masu ban sha'awa masu jan hankalin manomi yana jin daɗi can sun mai hijo fatara musfarran dama ruwan ya zo ne na wani lokaci kawai sai kuma ruwa ya tsaya sai ka ga wannan amfanin gonan ya fara lalacewa ya fara bushewa sai ka ga har ya zama karmami da yayi ko kamar haka ko fiye da haka haka rayuwar duniya cikin. yana da kyau mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala daga cin abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar kafin mu je wa mal hayatu dunya illa matal ghurur shi da ka gane wani kallo addini da ƙur'ani da sunnonin manzara masu sanar suke ma duniya jama'a da yawa gazawarmu wajen fahimtar irin kallon da ya kamata mai duniya shi ya sa muke huɗuwa da ita kuma yana da kyau mu gane cewa duk sanda ka gaza gane abin da ya kamata ka gane a zuciyarka to duk sharhin da za a yi maka ba lallai ka gane ba sai zuciyar an yi komatin dinta an canza software ɗin da ke cikinta sai ta canza sai ta fahimta wannan shi yasa a ƙur'ani Allah yake mana bita ake ta mana bitar bayanai akan duniya domin a canza zubin da ke cikin zuciyarmu na ɗamfaruwa da duniya da irin kallon da muke mata wai ana ba da wata kisa ta ta abin nan shafa labarin su ne na indiya na kasar indiya kun san matsafa ne da yawa sai ake cewa wai wata rana ne almara ce ba hakika ba almara mun san almara ko to ban san ya za ake kiran almara da a to wannan da barbanci na ce fa a ce fiction ai wai <laughs> na eh ne, to ta haka duk dai tatsuniyar wai wani tsira ne wata rana ya haɗu da wani da ke ce masa wallahi na gaji da farmakin da maguna da kuliyoyi suke kawo ma. sai bokan na ce to me kake so a yi da sai ya ce ina ma da za a taimake shi a mai da shi kuliya kaga in ya shiga cikin jinsin kuliyoyi yanzu shi nan ya tsira daga harkar tsoratar da shi ke sai bokan nan wai sai ya taimaka sai tsira ya koma kuliya bayan haka sai tsoron wannan tseren da aka mai da shi kuliya sai ya karu kuma yana kuliya sai suka fara haɗuwa da boka ce har yanzu ina cikin tsoro a ce me dalili ya ce wallahi yanzu kuma tsoron da nake ji ina tsoron karnuka saboda suna cinye kuliyoyi me kake so to a mai da shi kare sai aka taimaka aka mai da shi kare bayan a mai da shi kare sai suka ƙara haduwa da boga wata rana ce wallahi har yanzu yana cikin firgici fa me kake mai yake faruwa yace ai abin nan kuraye da abin nan zakuna suna ta kawo musu farmaki sau da haka shi ya za a yi a shigar da shi cikin layin kuraye ko zaki aka taimake shi aka yi masa can bayan ya zama damusa aka mai da shi bayan mai da shi damusa sai ya ce to har yanzu dai tsoron nan yana na ce me yasa sai ce wallahi mafarauta kuma suna kawo mana farmaki sai to yanzu mai kake so a yi ya ce shi dai ya gane a mai da zuciya shi a mai da shi asalin halittar ya koma tseren nan ya fi masa kila ya samu tautuki da rangwame to sai matsafin nan sai masa nasiha yake cewa ba canza fatar jiki ba ne ba canza rigar ba ne ba canza physical appearance ba ne canza zuciya ne idan zuciyar ta canza to komai zai canza saboda haka abin da ya sa na kawo wannan shafa labari sunan shine ka gane cewa duk irin sharhin da za a yi maka akan duniya in ba ka gane tarkacenta ba ba ka gane shirmanta ba ba za ka rage ɗanbaruwar zuciyarka da ita ba mun fahimta a ƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rayuwar duniya har a wajaje 115 eh, wajajen nan da aka ambaci duniya ina mana a takaice ne sosai saboda yanayin lokaci wajajen nan da aka ambaci rayuwar duniya in ka kalle su kallo mai zurfi sosai za ka iya kasa su zuwa gida uku gida uku ko dai inda ake nuna cewa ake kyamatar da zukata a kan duniya gabata mana mu nisanci duniya kai hankali da duniya ka yi kafa-kafa da duniya falata gurran na kuma alhayatun duniya wala ya gurran na kun billahi ko da su irin waɗannan ayoyin alamu annama alhayatun duniya ko da irin su من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد حرث الدنيا نزل له من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب da makamantansu wa وأما man wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى da sauran dai ayoyin da suke nuna a aibata ma duniya da aibata ma zuciyar da ta ɗamfaru da fifita san duniya da abin da yake da alaka da ita wannan wani yanki ne na ayoyin ƙur'ani da suka yi magana ɗari da biyar ɗin can tashin farko kenan kashi na biyu ayoyi ne da suka yi magana a kan fifita lahira a kan duniya kaga wannan yanzu ba a aibata ma duniya kai tsaye ba amma ana nuna lahira dai ba tsarar duniya ba ce ruwa ba tsarar kwando ba kamar ina misali walal akhiratu khairul laka min al-ula walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ko da makamantansu ah, kaga anan da irin waɗannan ayin ana nuna cewa ita dai lahira gaba take ko kusa ko alama ba a kwatanta ta da duniya saboda haka mai hankali mai hangen nesa ai gara ya fifita abin da ya ɗaran na ƙasa ya nemi abin da ya fi daraja kashi na uku na ayin da suke magana a kan duniya kuwa sun mai da hankali ne wajen <clears throat> wajen nuna cewa kaɗan taɓo can duniya kenan domin wannan abin da ka taɓo ɗin ya zama ka tsanin da za ka taka ka samu can mun fahimta duk inda ka ji an nuna wani alkhairi a ƙur'ani da yake da alaƙa da duniya ko kusa ko nesa to ka gane cewa ana nufin idan an yi amfani da wannan alkhairin ne aka nemi lahira amma in ba haka ba shi wannan alkhairin da ake gani zai rikide ya koma nadama da masifa da kuma abin eh, tagumi eh, irin waɗannan ayoyin su ne irin su minhum man yaqulu rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا وحنا إليك da makamantansu da irin su a rama walatan sana su yi baka minar duniya wa ahsin kama ahsan Allah ilaik duka akwai sharhi mai tsawo akan waɗannan ɓangarori to amma saboda yanayin lokaci za mu wadatu da ishara kawai mu dawo asalin maganar mu ta ilamu annamal hayatud dunya la'ib idan muka lura za mu ga cewa a wannan jumlar Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta ya gabatar da la'ibun sannan aka ambaci lahu tunan ma akwai fa'idar da a ƙur'anin ta za ka iya fa'idantuwa da ita ji za ka kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala a Kur'ani baya gabatar da wata kalma akan wata kalma sai da hikima sai dai mutum ya kasance bai san hikima ba ko bai fahimta ba amma tabbas akwai saboda haka inda ka ji an gabatar da duniya akan lahira akwai dalili inda ka ji an ambaci lahira kafin duniya akwai dalili inda ka ji an ambaci dare sannan aka ambaci rana akwai dalili inda ka ji an ambaci wata sannan rana ko wata aka buga gabatar da rana sannan wata duka akwai dalili to nan idan muka lura an gabatar da la'ibu sannan lahu kafin ma gabatarwan meye la'ibun meye lahu a takaice yadda za mu iya fahimta sosai la'ibun shine duk wasan da mutum zai yi sawa'un da niyya yayi ko ba da niyya ba sawa'un da maslaha yayi ko ba maslaha sawa'un din ya ji daɗi ko ya cibe kansa kewa ko ko haka nan sunan shi la'ib amma lahawun fa shi ma wasa ne ko shagaltuwa da wani abu lokacin da ba wannan abin ya kamata ka shagalci da shi ba shi ne lahu gwari-gwari kenan saboda haka mutum zai iya za a iya siffanta shi da mai lahu ne ko da abin da yake yi asalin daidai ne amma tun da ya fifita shi a kan abin da ya fi shi mahimmanci sai a ce wannan lahi ne mai lahau ne mun fahimta sau da haka ba magana ake yi ta haram da halas ba duk da a matakin farko akwai halas ɗin da haram wanda ya shagalta da haramu a kan halas a kan abin da Allah ya umarce shi kaga wannan shi a matakin farko ya yi nisa a to ba wannan ba mutum ya shagalta da halas amma ya bar wani halas ɗin da ya fi wannan muhimmanci ko kuma ya bar abin da shi ne Allah ya fi so to diya yana cikin lahau shi yasa Allah ya ce alhakum at-takathur alhakum at-takathur kaga sai aka yi amfani da kalmar alha shine na allahu kamar yadda eh, ina jin umrul kais yake cewa eh, fa alhaituha ko an zi tama'ima ko fa alhaituha alhaituha na shagaltar da ita a kasidarsa mashuriya hakanan misalin da muka yi na cewa abin abinda ya kamata ka yi sai ka kin shi sai ka shagalta da wani abu ko da wannan abin alkhairi ne amma akwai cutar da wani ko cutar da kanka to wannan shi ma zai shiga cikin lahau kuna tuna kissar matar da ta kawo kara wajen sayyidina umar ah, take cewa mijinta mutumin arziki ne kullum sallan dare kuma ga shi da a yininsa kullum azumi yake umar radiyallahu anhu ya ce ma dalla da mutumin arziki ai irin wannan shi ake so kaza da sauransu sai ta ƙara maimaitawa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullum dare sallah yake kullum rana azumi yake umar ya ƙara cewa ma dalla da irin wannan mutum kin yi sa'an miji sai ta ƙara cewa amirul mu'minina bawan Allah nan fa kullum dare sallah yake kullum yini azumi yake sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune sai ya al-mumina ƙara ba ta kawo namijinta ya gane karatu ce to tun da ka fahimci matsalarta sai kai mata shari'a sai kai musu hukunci sai ce a zo da mijin ga aka zo da mijin a shahid abinda ya sa na tuno da kisar kiya da aka zo da mijin ko da mijin ya zo sai matar ta fara sharhi lalurarta sai ta ce ya ayyuhal qadir rashidu arshidu alha ashahid dinka alha khalili an firashi masjidu zahadahu fi madji'i ta'abbudu نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فشي يا كي القالي ka nuna ma wannan mai ibadar hanya bana ka sa shi a hanya kai mai sai ce alha an firashi masjid wannan masoyin nawa kullum gidan shi kan da dumarsa baya kallon gado ana shi kullum ƙanitun ana allai layli sajidan ne sai ta ce dare dai sallah da rana kuma azumi sau da haka a dai abin da ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji ko mata da miji to gaskiya ba abin yabo ba ne a wajena sai aka kalli miji aka ce to kaji karar da take yi maka kafin nan da aka ce tana karansa sai yake yake cewa ƙaran me take yi abin ne ko abin sha ya karanci ce a duk ba wannan ba amma ɗiga karar sai shi kuma ya bayani ya ce a masa afuwa abin da ya ta masa da hankali har ya sa kullum idansa a kan sujada da sallah shi ne abin da ya sauka a cikin suratun nahal da sabu'ar tiwal ma'ana jan hankalin al'umma da narko da ga wanda bai ba Allah ba ko kuma rage ma mutane ratayuwa da duniya da shagaltuwa da ita to sai mai shari'a a lokacin ya ce a'a to ai ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mai eh, ya shar'anta ma maza su auri mata hudu wannan yana nuna cewa kowace mace inda za a bata kwana ɗaya ɗaya ɗaya to za ta yi tana da kwana uku kafin a ƙara zagayowa wajenta to tunda haka ne sallarka da azuminka ka rika yin kwana uku da kana yin su amma kwana na hudu ka bar mata wannan nata har a ƙarshen kissa umar radiyallahu anhu ya ce ban san meye zan yaba a kan shi ba a yadda kai saurin gane damuwarta ko kuma yadda kai wannan hukunci mai ban sha'awa ashahid a shahid alha khalili lafazin da ta yi amfani da shi alha karatun ma'anan shi ne da ya shagaltar da shi yanzu ibada ne amma da yake ya shagaltar da shi akan wata ibadar haƙƙinta to yanzu ta raɗa masa suna da lahau duk da cewa kuma sallah ce mun fahimta a ƙur'ani wani lokaci akan ambaci la'ib sannan ambaci lahau wani lokaci akan ambaci lahau sannan ambaci la'ib duk inda ka ji an ambaci la'ib tare kamar nan kenan ko nan la'ibun wa lahau da 'yar uwarta ta suratu muhammad ko إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جتا ونم جتا جتا آل إمران so la'ib wa lahu in ka ji an gabatar da la'ibun wa lahu dalili ana magana ne akan a lahira ko abin da yake da alaƙa da lahira saboda haka zukatan masu sauraro yanzu a daidai wannan lokacin suna kyamatar duniya to tunda suna kyamata duniya kaga zuciyarsu bata shagalci da duniyar ba kenan a lokacin babu lahun to sai aka fara gabatar da la'ib wanda shine yake nan don inda an gabatar da lahu sannan aka ce la'ib to da yana nuna ana zargin zukatan masu sauraro da shagaltuwa kenan to kuma ko a ce ana tunanin zukatan ba za su tasirantu da wa'azin da suke ji amma abin nan ta ta ta wa mahadin hayatu duniya sai Allah ya ce mene illa lahun wala'ib wa innal akhirata la hiya al hayawan law kanu alam anan me yasa aka fara gabatar da la'ib afwan aka aka fara gabatar da la'ib me aramon a muke ba barin ba mu satar amsa idan kana so ka rika gane sakonnin da ayoyi suke dauke da shi kullum irin waɗannan surorin ka rika sauri kana komawa baya na ayoyi kana komawa siyaki zai dan da ya faɗa maka ƙararraba so zai dan haska maka koda da cocila mai baci takwas ne sai ka dan hango in ka koma baya Allah ya yi magana akan arziki da yadda yake ba da arziki to wannan arzikin na lahira ne ko na duniya na duniya to kaga yanzu duniya ake magana a ce har aka zo aka magana a kan saukar da ruwan sama da yadda ƙasa take komawa kaza duk wannan duk duniya ce to in aka samu waɗannan arzikin manomi ya samu ruwa me zai faru sai a samu lahau sai a shagaltu da abin da ba shi ya fi kamata a shagaltu da shi ba shi sa aka ce lahon wala na'am aran mu ok na ɗauka ka mun fahimta ko network ɗin ne ya zo ko so a takaice wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur duka wannan bayanan da Allah ya guda shida kalmomi guda shida da misalin da aka buga ana so ya kai mu ne zuwa mu gane wa malhayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar nan ta duniya ba wata ababa ce face wani dan jin daɗi na takaitaccen lokaci amma mai budarwa wanda aka same shi da ilmu an ya sani to shi ba zai ruɗu da duniya ba wanda ya fahimci duniya a hakikaninta ba zai rudu da duniya ba saboda haka saƙon da wannan jumlar take ɗauke da shi bawan Allah wanda zai canza maka yadda kake kallon rayuwa shi ne karka yadda wani abu da yake cikin duniyan nan ya shagaltar da kai a kan asalin abin da aka samar da kai saboda shi ballantana har ya rute ka idan ilimi ne kake da shi wanda shi zai rudar da kai ya sanya maka jin kai ka isa ko wani ne kai to an yi watlo alaihim na ba'alladi nahu ayatina fansalaka min hafa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin an baka labarin wanda shi ta sanadiyar ilimin ya halaka so da haka shafa ma gemun ka ruwa ka koma ga Allah ilimin ka ya zama tsanin da zaka saka ka samu yardar Allah kar ka rudi da ilimin da kake da shi a cikin rayuwar duniya idan mulki ne to wasu fa mulkin ne ya yi kulikulin kubara da su ya halaka su A tara ila alladhi hajja ibrahim fi ana tahu allahu dalilin da yasa yake jin ya isa saboda Allah ya shi mulki amma da ya faru da shi harun dukiya shi kuma dukiyar ce ta zama sanadiyar lalacewarsa shi yasa ƙur'ani sai ya ce inna qaruna kana min qaumi musa wannan min qaumi din a tunani mai zurfi tana tabbatar da cewa karuna mutumin kirki ne da saboda min qaumi musa da aka ce min qaumi musa fa'ida ce bayaniya fabaza alaihi to amma me ya wayi gari da shi da garin Allah ya waye qala inna ma utituhu ala ilmin indi kafin nan abin nan eh, eh, bayan nan kai fakaraja ala qaumihi fi zinati kage yanzu qarun da ya halakar da shi ruduwa da dukiyarsa saboda haka bai fahimci wa mal ta dunya illa mata'u fir'auna shi ma mulki da kasaita shi yasa aka yi musu kudin goro aka ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'at mursuluna bil bayyinati ko fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومن ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ga Allah ya tabbatar da irin abin da ya same su na halaka da lalacewa saboda mai saboda ruwa da duniya wani kuma kowata abokin zama ne zai rudar da shi a cikin rayuwar duniya miji ko mata wata mata ce za ta rudu da kayan alatin gidan mijinta da daular da take cikin gidan ta sanadiyar wannan sai ta halaka to sai aka baki labarin matar fir'auna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين abin ruduwa da rayuwar duniya yana sa mutum ya rika ganin kamar babu hisabi gobe sai abin da ya ga dama ashe in aka ce ruduwa da rayuwar duniya ba ana cewa ka rika tuno da manya-manyan mutane wane da wane wai wanda yake da kuɗi ba ne kamar yadda mai kuɗi mai dukiya zai iya ruduwa da rayuwar duniya talakan da bai da kokobo shi ma zai iya ruduwa da rayuwar duniya mai kudin da ya zalunci mutane a kan biliyan goma da talakan da ya yi zalunci a kan naira goma cikinsu sunansa a zalawai mun fahimta dukkansu kuma akwai hisabi a kansu me yasa suka rudu da halin da suke ciki har suka yi zalunci suna ganin kamar duniyan nan za a yi a cinye a cikinta a gama wanda kuma ba haka al'amarin yake ba shi yasa masu hikima suke cewa daidai gwargwadon yadda mutum ya yadda akwai hisabi da tsayuwa a gaban Allah daidai gwargwadon yadda zai nisanci zalunci in ka ga mutum yana keta alfarmar dukiyar mutane da haƙƙinsu da mutuncinsu da abin da ba a so a taba na mutane to ka gane ko ya ce ya yadda akwai hisabi to a baki ne bai shiga cikin zuciya in ka ga mutum yana kafa da haƙƙin mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu to tare da shi akwai wani alheri da Allah yake son shi da shi kuma irin waɗannan mutanen su ne suke tsayuwa a gaban Allah lami lafiya ba za su zo wa kad shatama hada wa akala mala hada wa qadafa hada wa kaza kaza ai ta kwashewa daga dukiyoyinsa ana ba mutane daga ayyukan alkhairinsa ana ba mutane duk mutumin da kaga ya siffanta da da nau'i na adalci a gidan shi da yin abin da ya kamata da rashin danna haƙƙin iyalansa to duka mutumin da shi ne za ka buga misali da shi akan bai rudu da rayuwar duniya ba saboda haka mu daina ɗaukar rayuwar ruduwa da rayuwar duniya akan abin da ya shafi dukiya ko mulki da eh, dukkansu badi ne na ruduwa da rayuwar dukiya amma kuma za su iya shiga cikin rayuwarmu ta yau da kullum saboda haka mu yi ƙoƙarin gaske mu yakice shagaltuwa da rayuwar duniya mu fifita neman yardar Allah sannan mu yi amfani da duk wata ni'imar da Allah ya bamu wajen neman yardar Allah idan kai haka to sai ka zama cikin da'irar waɗanda suka yi amfani da lafiyarsu da arzikinsu da iliminsu da duk wata ni'imar da Allah ya musu wajen neman yardar Allah waɗanda su ne ba su rudu da rayuwar duniya ba kuma suka yarda da cewa rayuwa a rayuwar nan za a rayu ne a koma ga Allah kuma Allah ya mana hisabi gaba daya abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ta tuno da addu'ar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wacce yake cewa wala taj'alid dunya akbar hammina ko wala mablagha ilmina wannan yana da cikin dalilan da yake nuna cewa ashe tasirin duniya akan zukata yana da yawa ashe har addu'a ya kamata ka rika yi ya Allah karka jarrabu zuciyata da auren duniya da shagaltuwa da ita kamar yadda manzara masu sun ya siffanta duniya da cewa inna duniya hulwatun khabira ko wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanazirun ko fayanzura kayfa ta'malun fattaqu dunya ko wattakun annisa fa inna awwala fitnata fa inna awwala fitnati bani isra'il fi nisa kaga wannan hadisin ya maka ya dunkule maka bayani akan mecece duniya da yadda take fa'i'ul launuha tana da kala mai sihir ta kwakwalwa mai figgo tunanin mutum sau da haka karka yadda ka rubi da duniya a babin iliminka karka rubi da duniya a babin lafiyarka karka rubi da duniya a babin dukiyarka karka rubi da duniya a babin mulkinka karka rubi da duniya a babin 'ya'yanka da kake da su karka rubi da duniya da a babin matarka da kake da ita ko kuma ke ki da duniya a babin mijinki da 'ya'yanki Allah muke roko ya azurta mu da yin kafa-kafa da duniya ya kare mu daga rutuwa da duniya ya azurta mu da yin abin da yake so da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

abin da ya shafi harka ta aure da zamantakewar yau da kullum nan kuma yake sake juyo hankulanmu ya karkado shi saboda kada fa iyalai da zurriya da 'ya'ya su mantar da mu saboda rayuwa wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malamin alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa duniya ita ce burin mu da hammun mu ba tare da man ɗau lokaci ba abin magana zai koma wajen prof muhammad alhaji abubakar muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri ya sa albarka a ilimansa ya sa albarka a rayuwarsa العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، كما ريد شيء لأم وكم وشيء ما لم يقبات نسيها يفعل دقو جاق الله لكما شيء يقبات رواد أم إبراهيم آدم يفعل دقو جاق الله Ni ma zan fara da godiya ga allah madaukakin sarki wanda ya bamu wannan dama aka gabatar da wannan wa'azi karatu mai kima mai tsada muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu gaba ɗayanmu dr ibrahim wajen gabatarwa ya faɗi cewa dr jimil sadis malami ne na alkur'ani kuma kunga karatunsa ya tabbatar da haka wannan mai a takaici ya yi don lokaci na san inda ya fadada dukanmu za mu zo mutu 'yan kallo ne ba mu abinda za mu tsinta Allah ya faka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irinsu kuma ilmi mataki-mataki ne kowane ilmi alkhairi ne amma babu ilmin da ya kai ilmu alkur'ani to sha da yawa daga cikin magabata da manya-manyan malamai ƙarshen rayuwarsu suna nadama a ji an haka daga ibin taimiyya a kashin rayuwa suke cewa sun ba ta lokacinsu ba su biri wa alkurani muhimmancin da ya kamata ka duba da ilimin ibn taimiyya akan aya da yana karanta tafsiri dari amma duk da haka ake cewa a ƙashin rayuwarsa a ganinsa bai baiwa ƙur'ani lokaci da ya dace saboda muhimmancin alƙur'ani fage ne wanda yake za ka gaba rayuwarka iskin baki ba zai kare ba amma ɗan uwa da ta jamil yana da cikin ɗan uwa da waɗanda Allah ya musu wannan baiwa shi Allah ya ƙara masa ni'imarsa da sauran ɗan uwa kuma wa'azinsa wa'azi ne wanda yana mukatabar hankali domin wa'azi iri biyu ne akwai wa'azi na entertainment ke ta dariya kan ta dariya har gama mai jin bacci ba zai bacci ba a kawar da damuwar ka ta dariya akwai wa'azi kuma wanda yake zai mu yi da hankalinka ne tasiri wa'azin ya ratsa ya ratsa jikinka to irin wannan wa'azi shi ake so ya tabo abubuwa guda biyu muhimmai ya yi magana aure a ah, yi magana wato duniya ah, idan an fahimci wannan karatu kuma aka yi aiki da shi ta kusan matsalolinmu musamman a najeriya saba'in cikin dari ko tamanin sun warware an warware su duk matsalolin da muke fuskanta an ɗaukan duniya wani abu kowa sai ya samu duniyan nan duniya duniya na ga wadannan matasa suka fi yawa a shekarun baya irin shekarun ku ba su ma san mai duniya ba babu ruwansu da duniya amma na san inda za a bi layi-layi kowa ya faɗi irin lissafin da yake lissafin da yake yi za a yanzu ko bawan allah nan wanda yake aboye za a tambaye shi me tsarinka na duniya na neman kuɗi motoci da gidaje ina zan yi fara bayani yana za mu kai wajen awa uku hudu biyar yana mana bayani saboda kowa duniya ce a gabansu sha sa abubuwa sun lalace wanda yake da shin babu godiya wanda ba da shi ba haƙuri sau mai za ka fahimci wannan karatu za a samu sauƙi abubuwa da dama Allah subhanahu wata ta'ala ya ba mu ikon aiki maganar aure babban abin da mai da hankali maganar ibada idan aka fahimci wannan to za a zauna sabbin shiga wanda na gaba za su shiga su ma za su shiga da kafa dama wanda kuma suke suke sun riga sun shiga amma suna fama da matsaloli domin da yawa ma'aurata akwai matsaloli da yawa gidajen aure suna ne wasu suna da auren amma ba jin da hannun auren matsaloli da yawa to amma idan aka fahimci wannan ka'ida aure ibada ce zaman ibada to za a samu sauki a cikin abubuwa da dama domin za ka auri mace sannan za ka kafin ka aure ta tunaninka a kanta zai canza idan ka aure da kun fara zama aure ita ma haka tunanin da take a kanka idan kun zo kun zo guna kun fara zama aure abuwa za su canja domin kafin ku aure kuna gina akan hayal imagination ba hakika ba sai da kun zo kun zo na rayuwa ta hakika sai ka ji abin ba haka ba ya yi da kana zuwa zance kuna hira kuna waya kuna whatsapp kuna chatting sai ka ji duk unguwar babu yarinyar da ta kai ta kyawu haka kwakwalwaka yana nuna maka amma ran da ka aure ta ta zo gidanka kun sati biyu uku sai ku gum hanyar wannan ban yi kuskure maka ba a shashiya anya a ne ba ta da kyau ba ta da kyau Allah ni ban gane ba ya aka yi haka ne sai kyawun da kake gani kafin ka aure ta yanzu shi ke na ba za a ganta da wannan kyawun sai ka je ka yi asara sai ka ji ba ka santa za ka musguna mace dama kai abin da ya burke ka shine mai kyau ba magana ibada ba amma in dama ka aure ta don ibada ka gani su ka da matsala haka ita ma kila tana ganin dai kana shiga sosai gayu ne sosai da sauransu tana gani akwai naira akwai naira haka take gani amma da ta zo gidanka ashe wannan kyalli-kyallin nan duk shirme ne babu naira ka daga na kuma ita masu ta canja ra'ayi to amma an tun farko an yi ne saboda ibada ka game an huta Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi kuma Allah subhanahu wata'ala ya saki ba mu damammaki da dama da zamu rika fa'idantuwa da malamanmu da suke shigowa Allah subhanahu wata'ala ya kara rayuwar su albarka ah, dukkan Jamil kamar da ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya kuma ajibi ne bai samu dama da kun shawa bai tuki da yawa yana waƙe na rubuta waka saboda babu lokaci ne kuma abinda zai zarafi da ya kamata ku ɗauka kuma tasa dagewa wajen karatu da dagewa karatu kar ai wasa inda ana zuba karatu kuna jin daɗi kuna na'am na'am to amma ba karatu ba zai yi ba duk da cewa na lura san da yake magana kan abubuwa na duniya kun fahimta sai ku ce na'am na'am don kasa kasa amma san da ke magana kan aure in ce kun fahimta sai ka ji na'am din yana sama-sama sosai to ala halli a dage a karatu a dage a karatu to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gara masa albarka a rayuwa da ilimi da zuriya kuma waɗanda suka zama sanadiyar zuwansa Allah ya saka masa da alkhairi kuma auren da aka yi Allah ya sa albarka Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi duk waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su da wannan mun zo ƙarshen wannan karatu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina jin akwai wani da in ba an samai ba kamar za mu bashi ciki Allah ya saka da alkhairi a karamakalla ah, akwai da tambaya ah, ina jin ni yi ɗaya kawai ko a karamakalla saboda lokaci a ah, ɗaya ko hmm. wannan yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya malam ni ne nake son wata yarinya hafiz to kaji har sun fara da abu <laughs> ba ni ne ba shi ne ba <laughs> malam ni ne nake son wata yarinya hafizar alkur'ani ga tarbiyya ga hankali to me kake jira sai dai malam mahaifinta ba mutumin kirki ba ne amma ita da mahaifiyarta mutanen kirki ne shi kuma mutum ne mai caca da rashin rike addini malam mai hukuncin aure na da ita so inda ya daure ne sai ya ce malam ni da hukuncinka zan yi amfani na gode wasu alaikum a ga yi shuru a ga akwai damuwa ce to in tambaya ce ta fikihu a fikihunce can amala <laughs> shi ya kamata abin nan idan kuma hukunci kake tambaya idan kuma shawara kake tambaya waɗannan sufofin da ka ambata hafizar alkur'ani ga tarbiyya sannan mahaifiyarta ya kirki ce amma mahaifin ne ba mutumin kirki ba me za ta yi kai sauri kai wufta ita e eh, barin mana harshen zamani ka aure ta me dalili wala taziru waziratun wazira ukhra ita yanzu ka ce mai tarbiya hafizan ne idan ni na ce ba zan aura ba duk da dama ban ganta ba kai ma malam ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce lamisa wancan ma to ita wa zai aure ta kenan akan abin da ba nata bane ba laifinta ba ta ga addini ga tarbiyya ga hafiza ko abin nan ko haddanta ai ta cece ta ko qur'ani kamar da yake ceto a lahira ai ya kamata ya ceto a duniya min babi aula ko ah, abu na ɗaya kenan abu na biyu hujja a hukunce shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun auri matan da a daidai wannan lokacin iyayensu ba musulmai ba ne ƙarshen magana kenan suna ce wasu suna abin nan wasu sahabbai sun auri matan da matan iyayensu a lokacin suna cewa suna bautan gumaka suna shan giya suna kaza suna kaza amma kuma suka aure su saboda ana kallon wannan ita yanzu tana da addini tana da abin nan tarbiyya abu na uku sau da yawa an fi fuskantar turjiya da matsala a rayuwar aure rayuwar aure idan mahaifiya ta zaune mai matsala ba ina kora ba a samu bane idan uba ma yana da matsala amma an fi samu ne wannan haddar da ta yi da tarbiyyar da take da ita so ta yi na so ne daga asalin indararin tarbiyya shi ne mahaifiya me ya sanar da kai cewa ita kanta matar kuma a zahiri haka ne mahaifiyarta ita ma alamabar take rayuwa da mijin kuma yanzu in ka haramta ma kanka aurenta babu mamaki ana auren sati ɗaya ya Fati ya bar duniya duk huta to ka hana kanka kuma abin <laughs> misali mana logically nike mana ko a rayuwanci, mun fahimta saboda haka eh, lissafin zai iya canzawa da ba wannan ne yanayin ba amma ita ga haddar alkur'ani ga tarbiyya ga addini mahaifiyarta ma haka mahaifin ne yake da matsala ai bawan Allah ka aure ta a yake bawan Allah na biyu ka aure ta da niyya ta biyu kun san akwai wani lungu mai zurfi a babu mu'amala da Allah jama'a lungun shine kuma da wannan lungun magabata na kwarai suka yi mana daga dashi da irin su suka yi mana nisa wajen kusantar Allah bayan kayi yi abin da zuciyarka take so sai kuma ko kuma ka kalli wani abu ka nemi yardar Allah da wannan abin yanzu wanda ya zo kawai yanzu zan yi aure din yarinyar nan tana da tarbiyya zan aure ta a'a da bambanci da wanda yanzu zai aure ta domin ya daga mutuncinta ya kare mutuncinta daga lalacewa da aibata ta da mahaifinta kun fahimta wannan yanzu mu'amalar shi a wannan babin ta ma wanda ya wancan eh, na farkon misali wanda ya kalle ta da kimar ƙur'aninta sai ya tuna darajar da Allah yake ba mu abota ƙur'ani wannan bai kamata ta wulakanci ba saboda littafin da Allah ya taskance a cikin zuciyarta to shi ma martaba ce da haka ka kalli waɗannan abubuwan ka abin nan abu na uku wani ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da tarbiyya wace ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da haddar alkur'ana idan za a rika aibata su da abin da ba nasu ba ba su ba ne mun fahimta ai a lissafance da wacce babanta yake da matsala a tarbiyyar addini amma ita a mece take addini gara ita da wacce babanta a miƙe ke a addini amma ita a karkace take ko akwai sabani baban zai zo ku zauna ne? mun fahimta saboda haka mu yi la'akari da wannan dai ni kake tambaya to ga abin da nike ba da fatawa da shi amma malaminmu zai iya ƙara sharhi da ƙarin haske a kai wallahu ta'ala a'la wa alam sai wani dan uwa da bai da lafiya balarabe ne shi da larabci ya rubuto salamun alayka shaykhana wallahi inni uhibbuka fillah jammala Allah wajhaka ya jamil wa bayyada Allah wajhaka yawma tabyadu wujuhun wa wujuh amin ya rabbal alamin sai kare cewa wallahi inni la uhibbuka ij'alni fi salih du'aik mariyum ma'ana mara lafiya ne wannan larabcin nashi mai shayi ne sosai mai shayin nashi mai zuma ne ya san larabci ah, Allah ya bashi lafiya Allah ya sanya wannan jinyar da yake fama da ita ta zama masa karfaran zunubansa wallahu ta'ala ala wa alam muka Allah a kara ma mai tambayan nan bayani assalamu alaikum wanda da wani mai zai kama da shi shi ba da shawara ba wani wani ba kuma yadda na da kuma yadda na da kuma wata wani ya ce masu wani ya ta aya ya ta wani jiki ta yadda da ta amma kuna kan yi shi ba ba wani ba kuna jiran jiki ba da wani ya mutu ba da yadda ba ya ta mutum da ba mu da yadda ya ta wani Allah ya sa shi sai da za a yi Allah ya shi wannan wanda suke yi ba ya ba shi ya wani ta kuma Allah ya albarka a cikin da za su kuma kuma mara lafiya da ba shi kuma mara lafiya ba da ba masu lafiya da lafiya Allah ya mu da da وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين